الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة والحمد لله على نعمة الصنة فهو أفضل منحة ومنة الحمد لله على إدراك نهاية أيام العشر التي هي أفضل أيام العام أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا صالح الأعمال إنه سميع قريب مجيب الدعوات وأن يعيدها علينا باليمن والخير والأمن والسلامة والإسلام والبركات عباد الله هذا يوم الحج الأكبر أفضل أيام السنة إذ هو أفضل هذه الأيام العشر وقد نص عليه الصلاة والسلام أنه ما من يوم أحبني العمل الصالح فيهن إلى الله من هذه الأيام العشر فدل ذلك على أفضلية هذه الأيام على غيرها من الأيام وقد أقسم الله بها فقال في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر فهي هذه الأيام هي هذه الأيام المباركات وأقسم, وأقسم الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم بالخصوص كما أقسم بيوم أمس وهو يوم عرفة فقال والشفع والوتر فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن الشفع هو يوم النحر والوتر هو يوم يوم عرفة أسأل الله سبحانه أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعل حجهم حجا مقبولا وأن يجعله مبرورا الذي يعود فيه الحاج بعده كيوم ولدته أمه وأن يتقبل منا نحن معاشر المسلمين في جميع أنحاء العالم ما قمنا به وما سنقوم به في هذا اليوم المبارك اعلموا عباد الله بعد التكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن في هذا في هذا اليوم سنن وآكدها ثلاث أولاها هو الإمساك عن الأكل والشرب إلى ما بعد الصلاة العيد وثانيها صلاة العيد وثالثها وهي أفضلها النحر والذبح للأضحية لله سبحانه وتعالى فجدوا بها طيبة بها أنفسكم تقربوا بها إلى الله واعلموا أن هذا الذي ستذبحونه وتنحرونه لله يقول لكم مطية يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فضحوا بها طيبة بها أنفسكم عباد الله أسأل الله سبحانه أن يتقبل منا أضحيتنا ونحرنا وجميع مناسكنا وعباداتنا إنه سميع قريب عباد الله من سنة هذا اليوم الرجوع إلى المنزل بخلاف الطريق الذي جيء إلى المسجد أو المصلى منه فهذه سنة حتى تشهد لك الطرق أو أكثر من طريق وتشهد لك أصحاب ذلك الطريق الذين تراهم والذين لا تراهم فطبقوا هذه السنة فإنها من سنة نبينا وحبيبنا وقوتنا وصوتنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم واعلموا عباد الله أن التكبير سيواصل التكبير المقيد سيواصل مع صلاة الظهر أما في حق الحجاج فإنهم سيبدأونه ظهر اليوم أسأل الله سبحانه أن يتقبل منا جميعا واعلموا عباد الله أن هذا اليوم هو آخر هذه الأيام فاجتهدوا فيها بالطاعات فقد تكون هي آخر ما تشهده يا أخي في حياتك فسل الله واجتهد أن يتقبل منك ولا تنسوا دينكم وأمتكم في جميع أرجاء العالم من الدعاء ضمنوهم في أدعيتكم ادعوا الله لهم ادعوا الله لنا ولهم بالثبات والهداية والرشد وادعوا الله سبحانه وتعالى بالعزة والتعزيز والنصر والغلبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم إنه سميع قريب يستمع إليكم وسيجيب لكم فقد وعد على من دعا الإجابة فقال عز من قائل وقال ربكم ادعوني استجب لكم فادعوه عباد الله مخلصين له الدين اخلصوا الدعاء له فانه يستجيب دعاء ان لم تصدر من قلب من قلب غافل الله فالله سبحانه وتعالى يستجيب عباد الله واعلموا ان ايام التشريق كلها ايام ضبح ويحرم فيها الصيام فقد نص عليه الصلاة والسلام أنها أيام أكل وشرب وصلة الأرحام واعلموا من سنة الأضحية أو من شروطها أن تستوفي ثلاثة شروط أما الشرط الأول أن أن تكون من بهيمة الأنعام والشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر وأما الشرط الثالث فأن تكون سالمة من جميع العيوب والنقائص لأن هذا يتقرب به إلى الله وما يتقرب به إلى الله لابد أن ينقى أي أي أي أن ينتقى لابد أن يخلص ويستخلص حتى يقبله الله عز وجل لتكن قصة ابني آدم عبرة وعظة لكم عباد الله واعلموا أن من سنة الأضاحي التصدق منها والهبة والأكل والادخار فادخروها لا لقصد وغرض البدع لا ليؤكل ذيلها في أيام المحرم في يوم عاشوراء فهذا من دين الشيعة من دين الرافضة من دين غير المسلمين أما المسلمون فإنما يدخرون اتباعا للسنة ولوقت الحاجة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تطبيق سنة نبيه إنه سميع قريب عباد الله واعلموا كذلكم أن التكبير والذكر المطلق لا يزال مشهور لا يزال مواصل من بداية هذه الأيام لنهايتها ولما يأتي بعدها فهذه منة ومنحة من الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المجتهدين في طاعاته وفي مرضاته وفي محباته وأن يحب, يحب, يحب, يحبب إلينا ما يحب ويبغض إلينا ما يبغض إنه سميع قريب وأقول ما تسمعون وأقول أستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم يوم ما صال بركة وأنه خطبة وأنه رانا مع البركة رانا الحج ورانا الجمعة ranar idi ta babbar sallah idul adha wa idul nahar wadda ta faɗo a cikin ranar laraba goma ga watan sha biyu watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 daidai da 27 ga watan biyar watan mayu kalendar albashin shekara 2026 ta yi magana ne a kan sunonin wannan rana ta iri da kuma kwanaki uku da suke biyo bayan ko ta ina roƙon Allah ya sa albarka cikin abin da na faɗa kamar yadda nake roƙon su subhanahu ta'ala ya karbi ibadar da muka yi kuma ya fi mana kura yan wa bayan muƙaddima da na saba yi wanda na faɗa ko na kan faɗa da alfahari ba irin da ne jiji da kai ko takama ko tsoro ko kojin wani abu a rai ba bal takama da alfahari irin na wanda ya yi koyi da abin koyi shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan mukaddima ya tabbata cewa ita ike yi a hukumominsa gaba daya hudubar juma'a ce hudubar idi ce ta roƙon ruwa ce kai ko aure zai ɗaura sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda hukumar zai ita yake yi ina roƙon ya ba mu ladan koyi Allah ya ba mu ladan koyi da annabi Muhammad ya zaunar da mu tare da shi a ranar kiyama a gidan aljanna sai mu fadi ta da gidan inda malaikin muktadira yan wa masu albarka bayan bari na girman Allah saboda wannan rana rana ce da aka shir a shar'anta girmama Allah a cikin ta da yawan ambatansa da tsarkake shi da godiya gare shi da kambama shi da kwanzanta shi da nuna shi ne komai kowa ba kowa bai komai ba komai ba ne shine kowa ne komai yan uwa muna godiya ga Allah bisa ni'imar musulunci lallai ni'imar musulunci ita ce ni'ima mafi girma kamar yadda muke godiya ga Allah bisa ni'imar dacewa da sunna yasa muka zamanto ahlus sunna lallai ka zamo ahlus sunna bayan ka zama musulmi ita ce ni'ima mafi girma da ka samu daga Allah subhanahu wataala Allah ka rayar da mu ahlus sunna Allah ka karɓi rayuwar mu muna ahlus sunna yan muna godiya ga Allah bisa shaida wannan rana ta goma ga watan zulhijja rana ta ƙarshe mafi falala a cikin rane kuma mafi falala na duniya guda goma wadda ya ta wannan rana ɗin ita ce rana mafi daraja a cikinsu kamar yadda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa wannan ranar ita ce rana mafi girma mafi daraja a wajen Allah subhanahu ta'ala). ina roƙon Allah subhanahu ta'ala) ya sa mana albarka a wannan rana abubuwan da muka gabatar a kwanaki tara da suka gabata da wanda za mu gabatar a yau da abin da zai biyo baya ina roƙon Allah ya karɓa Allah subhanahu ta'ala) ya sa mana albarka Allah subhanahu ta'ala) ya sanya mana wannan yini da sauran yininnika da suka gabata da yininnika masu zuwa cikin mafiya abubuwan da za mu farin ciki da su a rayuwar mu ta duniya da lahira idan waɗannan su ne na ƙarshe namu a duniya Allah ya sa su ne zamantar su ne mafiya kyau idan akwai waɗansu da za mu gani a baya Allah ya sa waɗancan su waɗannan kyau kan wa masu albarka Allah ya rayar da kai kaga wannan lokaci alkhairi ne ba kuma da akwai wata manufa da yake nufi da kai saboda haka ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka tabbatar da wannan manufa ta Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ka ƙara zagewa, ka ƙara jajircewa wanda kuma ya sakaci iriski ɗan abin da ya rage haka nan wanda ya wani abu na ba daidai ba yi ƙoƙari ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mu yi sakaci ba Allah ya sa mun yi abin da ya kamata mu idan mun yi Allah ya ba mu ikon riska in mun yi zunubi Allah ya ba mu ikon tuba Allah ka ba gafarta mana Allah ka yafe mana kuma masu albarka ku sani a wannan yini akwai sunnoni masu yawa amma mafiya karfi a cikinsu guda uku ne na farko kamun baki daga ketowar alfijir zuwa a sallar idi a gama wannan kowa ina iya yi in dai zai iya yin azumi banda mace mai al'ada banda mace mai jinin biki saboda su babu hukuncin azumi a kansu su ba za su yi ba amma duk wanda zai iya azumi to wannan ya halatta ya yi wanda in layya ko zai yi layya to shi kuma an so sai ya koma gida ya yanka abin yankansa sannan yi bude baki in so samu yanki wani abu a jikin abin layyar i gasa i fara yi bude baki da shi wato ya zama to shi zai fara shi da aka yi wana masu albarka mu ɗabbaka wannan suna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu ringa wannan kamun bakin wanda ake a wannan rana muna roƙon Allah ya karba daga wajen sunna ta biyu ita ce yin sallar idi ga ta munyi Allah ya amsa mana sunna ta uku kuma ita ce mafi karbi ita ce mafi soyuwa zuwa ga Allah shine yankan da zamu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abu da mutum zai yi a wannan yinin wanda Allah ya fi so fiye da zubar da jini wato wannan dabbobin da zamu yanka mai amfani da dama duk munasaba mai raddi ga masu ɗaukar wannan hadisi daga cikin makiyan musulunci cewa ai musulunci ma ko annabin ma ya ce ba abin da Allah ya fusa wannan rana fiye da zubar da jini wai sai a ce addinin musulunci addinin shan jini ne addini ne na azubar da jini addinin ta'addanci addinin kaza kaza kaza ba gaskiya bane kalimatu haqqin urida biha akwai abin da aka shar'anta Allah kuma ina da dama ya shar'anta abin da ya ga dama ko ba a tuhumar ta ce dan me ka shar'anta kaza wannan abin da ya shar'anta shine shari'a shine daidai duk me sai wai ya lafiya dole ne ya amfani da shi Allah ka ba mu ikon sallama wa hukuncinka ba tare da durkusawa a gaban hankali ko tunani ba Allah ka sanya mu masu sallamawa ga hukuncinka da duk abin da ka shar'anta yawa masu albarka ina daga sunnar wannan layyar a ci daga ciki a yi sadaka daga ciki a yi kyauta daga ciki kuma a ajiye wani yanki daga ciki ba wai za a ajiye saboda raya bid'a ta yan shi'a da yan gargajiya da abin da ya kama da wannan ba a saboda ɗabbaka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya shar'anta a ci a yi sadaka a yi kyauta kuma a ajiye wani abu ba wai ajiye jela sai watan cin jela ba wannan ba wani watan cin jela a musulunci waɗannan abubuwa duk tarkace ne da aka ɗauko aka zuba mana cikin addini kuma da izinin Allah sai mun kakkaɓe su ga baki ɗaya yawa masu albarka ina daga sunna ta wannan rana ci gaba da yin azka da takbirat mahsusa waɗanda aka ƙayyade su da bayan salloli wanda aka fara tun daga sallar asuba ta jiya ta rana arfa don haƙƙin wanda yake bai je aikin hajji ba ina fara waɗannan ta kabarbari ne daga sallar asuba ta jiya ta rana arfa zai ci gaba har zuwa sallar la'asar ko zuwa sallar isha ta ranar goma sha hudu ga wannan wata da abin sha uku ga wannan wata na zulhijja da aka yan wa masu albarka za a ci gaba amma waɗanda suka je aikin hajji su kuma za su fara ne daga azhar ta yau muna roƙon Allah ya karba mana mu da su gaba daya kamar yadda nake roƙon Allah subhanahu wataala cikin kankan da kai Allah ya karba wa duk alhajin da ya je aikin hajji hajjin Allah ya sa ya zama sai aikin hajji karbabbe Allah ya sa ya zama sai aikin hajji kubatacce Allah ya sa ya zama sai aikin hajji wanda duk wanda ya irinsa yana komawa ne kamar ranar mahaifiyarsa ta haife shi mu kuma da mu je ba muka yi ibadu a nan ina roƙon Allah subhanahu wataala mu mai karba mana kuma ya mana baiwa da ta goma shi da yi mana irin abin da ya wasu alhazan ya mayar da mu ma kamar yau ne iyayen mu uwayen mu suka haife mu yawa masu albarka bayan wannan rana akwai rane ko guda uku a bayanta wadanda ake tare su ayyamu tashrik sunnar so wanda bai samu yin layya ba a waɗannan a yau to yi a gobe in bai samu bayan gobe bayan nan da kuma gobe da take bayanta kuma kowanne lokaci lokacin yanka ne waɗanda suka ji aikin hajji su akwai sunnoninsu daban a waɗannan ranaku amma mu da muke nan waɗannan su ne sunnoninmu sannan haramun ne a azuce su mu da muke nan duk wanda bai je aikin hajji kuma da ya je aikin hajji tamattu'i yayi kuma sai zama bai samu abin da zai yanka ba to wannan shi ya halatta daga gobe ya fara yin azumi da zai yi guda goma uku a makka bakwai in ya dawo gida ya halatta yi amma wanda ba shi ba to shi haramun ne azumi saboda fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace waɗannan kwanakin ayyamu tashriq kwanaki ne na ci da sha da sadar da zumunci saboda yi wa masu albarka mai rizabi mu ajiye waɗannan kwanaki mai amfani da su wajen sadar da zumunci wajen ci wajen sha wajen ɗebe wa iyalai kewa na roƙon Allah su wa ta'ala ya karba a wajenmu. daga ƙarshe yan uwa mu daɗa yin godiya ga Allah bisa ni'imomin da yake mana sai ya ƙara mana mu yawaita addu'o'i musamman a wannan rana wadda take ita ce iyaka daga wannan rana ta wuce to waɗannan kwanaki masu fanala sun ƙare mu yawaita addu'o'i ga yawan musulmai a ko'ina a duniya musulunci yana cikin kalubale na matakin duniya ba matakin mazaɓa ba ba matakin ƙaramar hukuma ba ba matakin jiha ba ba ta matakin ƙasa ba ba matakin nahiya ba a ina fama da kalubale ne na matakin duniya ga baki ɗaya mu roƙi Allah a lokutan mu na musamman Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ya bayar da nasara da rinjaye da galaba ga musulunci da musulmai a ko'ina a duniya sannan mu keɓe wannan ƙasa ta mu musamman da yin addu'a yi wa ƙasa addu'a mu roƙi Allah Allah ya kawo mana shugabanni na ƙwarai ya kawo mana shugabanni waɗanda za su yi abin da yake ko za su sauke nauyin da yake kansu wanda so suka nema kuma Allah ya ɗora musu zana cewa Allah ya ɗora mana a kai ka nema kai ka nema da ka Allah ya ɗora maka in ka san ba za ka iya ba karka nema to in ka nema Allah ya baka to muna baka shawara kai abin da Allah yake kai in ba haka ba wannan na shiga ban ɗauka ba ba tafi da ɓarawo ba akwai sauran rana a kaba za ka mai da bayani a ranar tashin alkiyama Allah ka kimsa mana daidai a cikin rayuwarmu da ayyukanmu da addininmu Allah muna roƙon ka taimaki addinin musulunci da musulmai ƴan uwa ku bayar da sadakar fatin layya domin ɗaukaka addinin Allah ita layya haramun ne a siyar da wani ba cikinta dole ne komai ita fa har ne fiɗa ba za ka ba shi ladansa daga wannan zayyar ba in za ka ba shi sai dai ka ba shi kyauta ko ka ba shi sadaka amma ladansa dole ka da kuɗi ka ba shi ko wani abu mai kima daidai da abin da yi maka na aiki to da ka fatu ku kawo masallaci ana bukata ƙungiya ma na bukata za a sanya za a kasafta masallaci ya amfana ita ma ƙungiya ta amfana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba ku ikon yin layya kuma ya ba ku ikon bayarwa kamar yadda nake kira lokacin yanka a kiyaye sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam bismillah Allahu akbar Allahumma taqabbal minni aw Allahumma taqabbal minna sannan ku yanka dabbobin da suka suka sharaɗe guda uku da yanka abin yanka farko su zama cikin bahimatul an'am raƙuma shanu tumaki da awaki sannan shekarun da za a yanka zaman zamanto sun cika shekara hudu cikakkiya ta biyar da raƙumi shekara biyu cikakkiya ta uku ga sa shekara ɗaya cikakkiya ga akuya shiga ta biyu wata shida cikakku ga kinkiya an shiga wata na bakwai waɗannan su ne dabbobi da suka halatta a yi da su kuma waɗannan su ne shekaru ko lokaci da ake kula da su kamar inda sharaɗi na uku shine su zama to lafiyayyu ba mai ɗangashi ba ba mai yankakken kunne ba ba ramanniya ba ba niya ba ba wadda babu maiko a jikinta ba a'a wani aiki ne za a yi ga Allah wanda ina so da haka sai an zaɓa daga abin da ake so da haka jama'a mu yi wa Allah zaɓi kowa ya koma in zaɓa daga abin da ya fi so ya bai wa Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah ya yi alkawarin mayar da madadi ga wanda suke yi masa Allah muna roƙonka ka ba mu ikon yi ma Allah in mun yi maka ka cika mana alkawarin da kai mana Allah ka ba mu mai kyau a duniya Allah ka ba mu mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta mu ringa tuna yau ita ce rana ta ƙarshe a waɗannan zaliku masu daraja da haka sai mu kokari mu ga cewa mun yi wata hoɓɓasa wanda za ta zama hitamu misk wanda bai yi layya ba akwai rasif karɓi rasif in ma rasif ya ƙare ibada kudin ɗari biyu ce ɗari biyar ce dubu ce miliyan ce malala gashin tinkiya ce duk abin da Allah ya hore maka bayar yau khitamuhu misk ya kamata ka yi ya kamata in yi ya kamata ki yi Allah ka ba mu ikon yi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفره والملحدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا هادي يا سلام يا رب العالمين اللهم تقبل منا عيدنا واعده علينا باليمن والخير والبركة والإيمان والإسلام والأمن والعافية والعفو إنك سميع قريب اللهم تقبل منا عيدنا وتقبل منا ذبحنا ونحرنا وجميع مناسكنا وعباداتنا إنك سميع قريب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إنا مستكينون إليك فلا تردنا خائبين ولا خاسرين ولا نادمين برحمتك مد علي إلينا يد العون يا أرحم الراحمين اللهم مد إلينا يد العون يا أرحم الراحمين مد إلينا يد العون والاستغاثة والإعانة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بشر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبرسولك برسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه إذا وارانا التراب وفارقنا الأهل والخلان والأحباب إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم اللهم آمنا في أوطاننا وفقنا واصرف عنا شر ما أهمنا واهدي ولاة أمورنا اللهم اهدي ولاة أمورنا اللهم اهدي ولاة أمورنا وخذ بنواصينا ونواصيهم نحو رضاك يا رب العالمين يا رب العالمين لا تهملنا إلى أعدائك وأعدائنا اللهم لا تهملنا ولا تسلمنا إلى أعدائك وأعدائنا وأعداء البشرية إنك سميع قريب اللهم استجب دعاءنا واغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين تقبل الله عيدكم وأعاده عليكم باليمن والخير والبركة كل عام وأنتم بخير بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم ما فيهما من العلم والحكمة قولوا ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر كافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله